mai sauraro assalamu alaikum yanzu lokaci ne za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr ahmad rufai nasir shugaban majalisar malamai na jubuis kefi kuma babban limamin jami'ar jihar nasara da ke kefi tare da alaramma ɗahiru musa jega tafsirin na zuwa muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin babban birnin tarayya abuja kamfanin mundasa global nigeria limited shine ɗauki nauyin kawo muku ai saurari lafiya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 amma ba a duru yan uwa masu girma yan uwa masu daraja iyayenmu yayyinmu sunanmu tagoginmu muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kamar yadda aka sani cewa wannan yini da muke ciki yau muna sha shida ga wata mai alfarma wato watan ramadan shekara ta 1446 wanda ya dace shi ma 16 din ga watan uku shekara ta biyar. a wannan babban majalisi barbar fada na mai martaba sarkin wannan gari mai albarka jiwa a garin abuja alhaji kuma dokta idris musa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara wa mai martaba lafiya da iyalansa allah ya sanya wa iyalansa albarka mu ma gaba ɗayan mu da ku allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi a yan uwa kamar da aka sani cewa muna cikin wannan sura wanda ake kira suratul falak. kuma ajiya mun ji mai sura ya fi damuwa da shi shi ne babban jigon abin da sura fi damuwa da shi bayan mun ce sura ce yar madina ta kunshi ayoyi goma sha uku a ar-ra'isi shine bayanin talaq wal idda wa ma yata'allaqu bihima min ar-raj'a wan nafqa war ma'ana ah, bayanin saki idda muka ce idda iri biyu ne akwai idda ta mutuwa akwai kuma idda ta mai da saki da abin da ke da alaka da idda din da ke din kamar raja'a kome da kuma nafaka wata irin mata za a ciyar da yake za a sake ta a da kuma shayarwa malam ya yi mana bayani sannan a tafsir mu na jiya mun karanta wani abubuwa mun zo mun tsaya inda Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana cewa duk wanda tsoronsa zai bashi zai kawo masa mafita zai bashi arziki ta inda baya zato baya tsammani wanda kuma ya tsoron allan allan ya ce kuma inda ya dogara ga Allah to kuma ubangiji su wata ya wadatar da shi ya ce lallai shi Allah yana isar da umarninsa baya shawara da wani kuma kowane abu da ka sani Allah ya ije masa lokaci wanda abun zai faru da yadda abun zai iya gudana da yau za mu tashi kan aya ta gaba shine aya ta hudu ko wallahi ya isna min al bismillahir na'am واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن اختبتم فعدتهن ثلاثة أشهر نعم. واللائي لم يحضن وعلاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وبيجي سبحانه وتعالى يجي آه مالك سوى ولما أنهى الله تعالى الكلام على الطلاق شرع في بيان العدة واختلافها باختلاف أهوال النساء lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya koro bayani dangane da saki ya dan yi wani magana akai haka sai Allah kuma ya shigo bayani dangane da idda idan aka saki mace yaya za ta yi iddarta kuma ya yi bayani dangane da sabani sassabawa da mata suke samun kansu a ciki shine waqtilafiha birtilafi a hawalin nisa da sabani gwargwadon yanayin da mata suke samun kawunansu to Allah zai warware mana ababa daki daki idan aka saki mace tana da ciki mai shari'a ya faɗa idan aka saki mace ba ta da ciki tana kuma ganin jini mai shari'a ya faɗa idan aka fi mace ba ta da ciki kuma ba ta da rabi mai shari'a ya fara. to yanzu ga zuwa da kuma aka aure ta karamar yarinya ce awa ta fara haila ma sai miji suke ta ya za ta yi ta duka shari'a ya gaya mana sallah ce wallahi ya idna min al-mahili min nisa'ikum wallahi min al-mahili ma'ana mataye waɗanda kuka aure su kuka rabu da su ko rabu da su waɗanda matayen allasi wanda ya isna min almahi min nisa'ikum kun ɗebe tsammani na abin da ya shafi highlands daga cikin instabtum har idan kuka yi tabbatar da haka kuma kun rabu da su to fa'idda tuhunna salasatu ashhurin wata uku za ta wata uku za ta saboda ta yiwu matan tana da girman shekaru ne ko kuma eh tana da girman shekaru sai hana mata masa tunda aka ce akwai shekarun da mace na iya kaiwa misali wanda eh, ta kai wannan shekarun to kuma haila ce daina zuwa mata kaga girman shekaru ke misali ce mace kai shekara ce ko sama da haka sai halaye da zama sai ta rabu da mijinta to me za ta yi kuma kukan zaman to kuna da tabbaci akan haka shine in tabbatu kuna da tabbas akan haka to za su yi wata uku ne kawai Allah ya ce su wata uku su gabu sai za ka ce wallahi lam hisna. sai aka da wanda ma hailan ma bata fara yi ba saboda me saboda kankancin shekarunta yarinya ce aka horar da ita kun ga wannan ya nuna mana kenan a ayan za mu fahimci da ya magana wanda ta ɗini tsammani na yin haila sai malawa suka fahimci yawan shekaru yana ashe ko a yawan shekaru ma na iya ganin haila sannan kuma da wanda ma ba ta fare ba ya nuna kira ana iya auren da yarinya ba ta balaga ba an gane kamar yadda a tarihi nuna mana aisha ta yi aure da manzon Allah daga shekara shida ne zuwa bakwai amma bai fara kusantanta ba suka ce sanda ta kai shekaru kusan goma shi tara zuwa abu kuma haka amma sun tattauna yanayin halittar su yanayin girman su da dai abu makamancin amma dai kuma dai ya ne da ya halatta a auren da yarinya kula tana karama ne an gane ku auren da yarinya ko ta sa ta shi Allah subhanahu ta'ala ce idan mace bata tana haila sai su hala ya dauke mata saboda wani zarura haka ta yau da gobe kuma aka samu hukuntun tabbas haka ne halin ya samu zuciya to kawai ta yi wata uku su ga abinta to wanda kuma bata fara yin bai ita ma ta yi wata uku wannan bangare guda biyu nan. sai ce wa ulatul ahamali yanzu ga mata da ciki kuma miji ya saki mace da ciki to wayannan matan ya za su yi Allah ya ce ajalahunna abin da ya kirga musu na zaman da za su yi shine an yanzu ana amla-hunna. za ta haifi cikin nan yanzu kunga ga nan an kasa mata gida wuce ne an kasa mata na farko wanda ta je mai tsammani ba ta haila aka ba ta wuta wanda ba ta ma fara hailan ba aka ba tautau sannan kuma masu ciki su haifi su kunga yanzu mace na haihuwa wata nawa ne ko shekara nawa agalabiya shine wata tara da kwana uku ko shida amma mace kuma muka ce tana iya haihuwa kasa da wata tara daga wata shida za ta haihuwa ɗane karɓar na gida wata bakwai za ta haihu wata takwas wata tara goma sha ɗaya shekara ɗaya shekara biyu mace na iya kaya shekara hudu to sai aka sake ta sai suke gai shekara hudu to wallahi za ta yi haƙuri ta haihu to haka wanda ta tsaye bai tsammani na haila to ita ma an ba ta in an tabbatar cewa yana ya tsaya ne ta ku amma wanda hailan kawai ya wani zarura ce kana ganin jininta kusan a can mun karanta mu karatu mu na jiya wal mutallaka ce tarabbas na bi an fusa hinna salasa ka furo jini uku da za su wannan shine asali an saki mace za ta yi jini uku haila uku ta yi haila ta yi wanka ta yi ta sake wanka ta yi sarki ta ta yi shi ne asali to duk abin da zai iya bijirowa barura ce ta rashin lafiya haila na zuwa ya dauke to idan mutuka ya haila na zuwa aka suke to za ta yi hakuri ko shekara nawa za ta yi in ta gani wannan shekarar ba ta ƙara gani ba sai 2027 biyu kenan sai 2035 uku kenan ta fita kenan haka Allah ya tsara ya ganta an gane inda 'yan matuka jinin na zuwa sai ta hakuri ta girge da jini amma idan jinin ne ya dauke kawai haka babu gairan babu dalili ba a san dalili ba haka yi ta ce abu za ta kare ba saboda shekaru to shi kenan ita an shirya wurin kenan sai ta yi wata uku an hukuta to saboda haka a kiyaye da yanayin da ababa yake tafiya ko mata su tsoron Allah kar su koyi wani abin da ke cikin su su zo ya zamanto zai zama musu matsala wurin Allah to shi ne Allah su mata ce mace idan tana da ciki ta yi haƙuri sai ta haihu kuma yau ka saki matan ka yau musu gobe ta haihu to kai an gama da kai sai dai ka yi haƙuri ran kai da Yana kake kallon ta nan yanzu kuma ba za ka kalle ta ba ta zama matan wani in wani aure ba Allah ya ce wa man ya yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala, Allah madaukakin sarki zai kawo masa sauki cikin al'amuransa mun gane ko Allah zai kawo sauki cikin al'amura na'am sai Allah ya ce ذلك أمر الله أنزله إليكم نعم ومن يتق الله يكفر يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وبيجد سبحانه وتعالى ذلك معنى المذكور في العدة da aka faɗa muku nan dangane da al'amarin idda na ya mace amrullahi umurun hukunci ne daga wurin Allah hukumuhu hukunci ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala anzalahu ilaikum da Allah ya saukar zuwa gare ku an gane ko hukunci hukuncin Allah ya sauka ba san zuciya ba ce saboda haka idan Allah ya kawo hukunci zaman lafiyar shi ne ka bi wannan abin da Allah din ya faɗa an gane ko abin nan da Allah ya faɗa ka ji to zaka samu kwanciyar hankali zaka samu alheri zaka samu nutsuwa zaka samu jin daɗi a rayuwarki saboda an yace anzalahu ilaikum sai mala yace mithlu baqil ahqam misali kamar sauran hukunce hukunce fi jami'i na lahaya a fage na rayuwa in ka kiyaye to Allah zai kiyaye ka na'am ne Muhammad yana fara cikin hadisi ga wani sahabi kana so ka samu taimakon Allah ya ce haka ya ce ka kiyaye Allah a duk halin da ka samu kanka idan ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka in ka tsare Allah Allah zai tsare ka kana tsare Allah sai ka samu Allah yana control activity din ka to saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dib lahu ajran duk wanda ya tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yake yayi dokokin da Allah ya tsora masa bai yi girman kai ba bai yi zalunci ba ubangiji wata ala ya ce yukaffir yi adini Allah zai karkare masa miyagun ayyukan da ya aiwata a rayuwarsa sannan da yake nan wa yi yu'min lahu ajawan Allah zai girmama ladansa ku duba irin abin da Allah yake Allah wata ala zai kankare maka laifi sakamakon mai takawa Allah zai baka arziki sakamakon mai takawa Allah zai kawo maka sauki abinda kake sakamakon mai takawa yanzu ku duba gare jama'a a rayuwa inda dan adam muke guda da mu, a kullum muka tashi muna da activities da muke za mu je wurin aiki za mu je wurin tafsiri za mu je kaza za mu je kaza za mu je kaza an gane ko to saboda haka duk waɗannan ababa ka zamo kana da kusanci da mahalicci ka kina da kusanci da mahalicci to kin ga duk abin da ki sai kuma Allah ya rike ni ki fita sallah ya zamo shine gani shine jinki shine tafiyanki shine komai naki ma'ana Allah sai sanya albarka wanda ma annabi ya fara cikin hadisi wanda ya zo da idan bawa ya tsare wali fawon Allah masoyin Allah idan ya tsare Allah to Allah yakan zamo jinsa ganinsa takawansa komin nasa shi da Allah zai kiyaye masa jinsa ba zai je ji wani abin da yake sabon Allah ba Allah zai kiyaye masa ganinsa ba zai je ga wani abin da yake sabon Allah ba Allah zai kiyaye masa martabarsa ba zai ta kafarsa ya kai da zafin sabon Allah ba wannan tsari Allah tsarin kita Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka musulmi ya kiyaye dokokin Allah madaukakin musulmi ya tsare abin da Allah ya ce ya tsare zai samu nutsuwa duk wanda ya kiyaye Allah ya ji tsoron Allah to Allah zai bashi arziki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo mishi sauki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita wanda ya ji tsoron Allah Allah zai girma ladansa zai kankare zunubansa ya kuma girma ladansa na'am أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف وإن تعاسقتم فسترضع له أخرى wata سبحانه sai سيشي bayani kuma dangane da ciyar da mata waɗanda aka sake su idan mutum yana da mata sai rabu da ita to a ƙa'ida ta Allah ba wai kuma a lokacin za ka ɗauki wani haramin cin zarafinta ba ne a kuskure yar uwarka ke matarka ke uwar yayanka ne komin naka ne ku suna zama da kuka yi mana ku suna zama da kuka yi na mutunci martabawa tosaya wa juna tana karɓar kawar yanayin da ba wanda zai karbe ka matanka ne kawai za ta gan wani yanayin da duk wanda ya ganka sunan ka mahaukaci amma ba ka kare kai wacce mutunci da martabawa to ku tuna wannan kiman din Allah ne faɗa saboda haka yanzu ka sake ta koranta za ka yi ta bar gidan ko dai a'a ba koranta za ka yi ta bar gidan ba to me za ka yi Allah ya ce idan kuka rabu da su askinuhunna ku zaunar da waɗannan matayen ku. min haifu sakantum ta inda kuɗin kuka zauna an gane ko ku zaunar da matayenku a inda kuka zauna min wujudukun gwargwadon ƙarfin na'am wala tudaruhunna litudayyibu alayhin kar ku cutar da su don ku ta musu ah, idan ka saki matarka a gidan da kake ɗakinta za ka zauna da ita za ka ci gaba da kula da ita da safe ka zo ka gaishe ta ku yi gaisuwa eh, ka kawo mata abin karyawa mai kyau ta ci ka ba ta sabulun wanka kawo mata sutura ta sa ita lokacin sai ta ga kyautata da kake mata to da yi labarin a kun sabani wani abu ne ita ma sai ta canza ta halin sai ta canza ku kaga ba ka da matsala sai ka ce to ai dama ke ba ki da hali mai kyau da kin ke ba ki fassa amma zana kina kula yanzu da sauran su shi ke yanzu abin da zai faru da Allah a shige wurin kawai mu yafe mu juna na dawo da ke sai samu wasu shirin su ya sanar da hikimar mace ta zauna inda mijinta yake Allah ce ku zaunar da su ta inda kuka zauna gwargwaron karfin kuma kar ku cutar da su don ku musgura musu wayin kunna ulati hamlin idan wa'annan matayen suna da ciki wa'anda kuka sake su to fa yafi ko alaihin na ku dinga ciyar da su hatta ya ana hamlahunna har sai ta haihu domin dan wani na cikin ma dan ka wani ai wani mutum ne irin kai ɗanka ne a turgin ya kawo wahal da ita ne ce da ita za ka yi da safi ka tambaye ta ranke da madan mai za ki ci kwai zan ci da indomi yau ba ta kwai da indomi da safe da rana farin ki dade to da rana dai za a dan ne da samun zobo mai sanyi da firfesun kan akuya haka za a kawo mata da yamma to da yamma na ɗan tusa ga shayi zan ɗan sha da ɗan soft drink haka kyan ka zo ka ɗan leka kana kai kawo kana duba lafiyar ɗanka ne ba karka bar wani abu ya faɗa ita gari waye ka sake za a ce to kai zai kai akuyin na wallahi a ɗanyi abin nan na kaza yau zan ci jibi na kayan ciki data me suna abun na arama shawar mu ne ko me suna shi za a ci shi ta haka da kullum kai ta mata hidiman nan wallahi tallahi lada kake samu Allah ne kuma shi kai mata na'am shi sa wallahi akwai malaman da har yanzu suna da wani fahimta ba su yarda ma aka aure mace a amma ta sha wahala ba tufan mace ma wahala ta da ita ba Allah shi sa Allah ba mata karfi ba ba su da karfi sosai haka saboda su sufan mata hutu ne kawai abin da suka ya zo ta kwanta ne ta yi ta ta in rana yi ka zo ka tashe ta yi sallah ta ci abinci a share masa daki da sauransu ba wani mai kawo masa dan aiki a kai ne ake son karkai kai na kai ne duk wanda ya ga namiji zama jihar da ba suke namiji za a gan shi mun dan din kasu haka ko ba ka ba amma mata kuma ga ganin sa wallah duk gina mu za a ga yadda take to sa ka kai za ka mata wannan ta yi barci da tashi ta je ta yi wanka ta yi wannan kawo tare da a ba inda za ta tafi arabawa ta sha daji ba inda za ta ba ga abin da matan laraba suke yi matan balarabi ba fa abin da suke yi za su je kasuwa da mijinta daga gida ƙa'ida ne fa kusan da wannan abin da su suke yi maka a kai tare ba aure ko kuma a kama mijin a kulle shi tsarin da suke yi musamman ma saudiya kan za ta sauka daga daki ta zo ku je kasuwa da matanka za ka yi ƙoƙari 30 minutes before the time za ka bude ac a mota sai motan yi sanyi ba yana tashi sannan za ta sauko jakan da fa za ta rike kai za ka rike mata za ku zo za ta tsaya ne wallah ka bude mata kofar mota sai ta shiga sai ka rufe ka koma ka shiga ku tashi in ma da direba direba ya shiga kafin sai ka mota mu ka shiga in kun sauka za ka sauka ka zo ka bude mata kofa ka yauke da kan nan ku sake haura ku shiga kurin cefa ne kai za ka kwaso ka ka sa mota ba ita za ta nuna za a saya ne kawai sannan ta dawo ka bude kofa ta shiga mota in kun dawo gida ka bude kofa ta sauka ka rike ta hannu ka haura da su gida ka zo kwashe kayan abincin nan kuna shigan gida sai kai ta ce ta aban jiddan wai ta gaji shi me kika yi saboda Allah wallahi tallahi wannan shine mace iya abin da ya kamata a rikama mata da yawan mu magana ta gaskiya son zuciya ne kana barin mata tana shan bakin wahala tana fita rana tana kai da kuma ana saboda Allah ana ɗaukar ruwa ka gama ta ɗauki ruwa a irin katon bahon nan duk dinsa hannunta ya yi kato haka yau gobe sai ta zuwa ga in ta da ba za a ga namiji ne ko na mace ta ce magana sai ba jama'a sai kara bai kudin sha na bai kudin sha ba a ara ba za a bari ba ara mai ta dan bari su dan taba a ba za a bari ba su ya kuje maza ne su ya kuje ko ba haka ba to saboda haka wallahi shi sa akwai malaman da suke ganin har kamar yanzu in zaka hawar mutum yana da kyau a kiyaye waɗannan abubuwan saboda Allah shi sa da yawa sai a yi aure sai ga matashi gida aure idan yi sabani ko tafi sai ga kamar an yaki ne na canza kan ba ita ba ba a haka ba ka yi iya abinda za ka iya kafar wa Allah saura an gane ko kai abinda za ka kafar wa Allah saura wannan shi ne ka'ida akwai mutumin da fani na san shi matan shi fan suna bacci fa zama yake yana mata gida musamman ka dauke wuta in za a dauke wuta to ba zai bacci sai ya dinga mata gida sai na bacci har ta shiga ya masa ce kai hakuri mana ya ce a'a ba ki kika sani ba ni na yin abin da ya dace saboda ni ina so Allah ya kula da al'amari na shi sa ni ma nake abin da ya dace idan mu muke waje miki yan kumbabin ta ya fito shi zai je samu rizayen yi ce mata idan ka ki ka yi kana zaune lokacin kuma mai da hankali kana fita sai ka ga matanka ta ɗora ma wani ƙaso kafa masu irin aikin kuɗi na yana yanke mata kafa ka kanka saboda haka in ka rabu da mace ta zauna a gidan a ɗakinka inda take gata ma idan ma misali a ɗakin da take a gidan tana ɗaki ɗaya ne inda take kenan sai ka rabu da ita kai kuma kana wani sai content to sai ta dawo wurinka ta zauna tun da ake ta zauna inda kake ne sai ta ƙara kyalkyali don ka ƙara gani saboda a yi sulhu kuma ba cutarwa in suna da ciki to a ta ciyar da su yan uwa Allah ya ce fa in arba'ana lakum idan suka sun haihu suka shayar muku da 'ya'yan yanzu ana maganar kuma ta riga ta haihu kaga tana haihuwa maganan aure tsakanin kai da kaga ta tun magana da ita ba to yanzu ta haihu ta ɗauki ɗan ta za ta shayar da shi to kyauta za ta shayar da ɗan ko za a biya Allah ya ce fa'atu hunna ujura hunna ku ba su me za a zauna ne tsakanin mata da miji a tattauna tsoron kai daɗi yanzu ga yaron kafa nawa za a biya kowane wata sai a yi shawara tsakani to sai ta duba sai to kaga ababa yanzu bai tsada nono yaron ka nan in ya kama nono fa da dare ko yaron ka na fa bisa wani lokaci san ce a salatu to kaga akalla da za a tatsa nonon da ya sha kai bokiti biyar to ko da za a yi ciniki akalla kowane rana ne zan maka sauki kowane rana mafi karanci goma na? a dubu goma a rawa dari biyar ina jinjirai yanzu katon su wallah yara yanzu wani iri kana ba za ga yaro yi da shabuɗi yana gaya maka kenan gara ka shiga za ka ce da shi ka ce da shi akalla kowa rana aida dubu goma kun ga kwana goma dubu dari ishirin dubu dari biyu a wata dubu dari uku kun ga albashi kenan ko ba haka ba albashin albashin kamar sino lecturer kenan university ke to saboda haka jama'a sai a shirya in ya ce a'a ba zai iya ba sai a yi sulhu to nawa za ka iya sai to ai yaran ne yaron ka ne shi yake da shi kuma ku gwada ku gani ku rika ba su madara ku ga abin da yara suke akwai yaron da yanka ba shi ma yau gobe sai shanye bibi ga sai ne domin in yaro zai kuka abin da yake sai ja bakin shi ne nono to duk abin da uwa take ci wallahi shi Allah ya ya musu ce in kina shayarwa in kin mu da wani yaro wanda ba daɗi Allah sai ce ke da azumi domin ya san mugun wasan zai sai ya yi da uwan shi ban lafiya yi ba saboda haka da da kuke gani wallahi inda ya girman sha in mutum bai rukuwar shi ba da zanjen da suke shiga matsala wuya suke sha da yara tun daga ciki suke ce da shi ba duk fa abin da fata shi fa za a lako ya kai mishi duk abin da ci za a ɗiba na shi a kai shi za a ga wasu masu cikin ga suna masu cikin su ta ce abu ma barkatai ka ga wata ce ga abin ta fi son ta ji daɗin shi wata ɗiba toka ne wata ɗiba kasa tana ki wannan yaron ne ba yake haifar da wannan damuwa ba bacci gagara zama mai kyau babu ta ce za ta fita ne ta ce karke mata nan karke mata nan karke mata nan ta ka dunga kenan arama bari in arama in kai amarya ta yi sabon fita za ta gani za ta ce ita ba ta yi zama ba sai ka rike ta kun fita in ba ta ce na fita zafi za ka rike mata kai ba daman kai barci ta ba zai ba kai ba kai ba in ta fara ka fara ta tashi kuma wallahi yaron ka ne to kaga kenan al'amarin jama'a sai da tosayawa ko to shi yasa Allah ya kawo al'amarin tosayawa a tsakani Allah ya ce ku yi hakuri ku tosaya musu nawa za ka biya ka fara na'am in ka fara ka yi sau shi kenan shine wa atabiru bainakum bil ma'ruf tattauna tsakaninku da kyautatawa idan ka kafe ta kafe ka ce ita kai dubu ɗari za ka ba gonata ita ta ce dubu ɗari biyu ba sausansu wannan ya tsaya kowanne sai Allah ya ce akwai mafita wa in ta'asartum idan abun ya ci tura haka wahala kai ba kai dabai ta bata yadda ba to kowa ya ji makamin shi fasaturdi lahu ukhra a dauki yaro kai shiru wata mata da barka shayar sai ga yi ciniki da wata mata kuma kamar larabawa suna da wani tarbiya da suke yi larabawa za ka haifi musu yara suna da sha'awar su daga daukan yaran suna tafiya da su kawai ana shayar da su wannan shi ne tarbiyyar da galibi larabawa suke da shi a kuma zuwa allah kun gada ke shi an kai shi an shayar da shi a wani wuri ko waye fi shayar da manzon allah na waye ma ya fi manzon allah yarwa ne barakallahu fi a ah, saboda haka idan kai ka zama karfe ne kusa akwai yar mutane da su ga sunan they are very ko su sinji haka mutum na da tauri akwai matsala kuma lawan ke tare? mun yi wani kes kwana-kwanan nan wani bawan Allah Yari ya karama ya raba ta shekara ashirin a duniya ba ya aure ta ya dinga gallaza mata ta haifi mishi yarinya karama sun rabu wai shi wai dubu biyar ne zai ba ta kowane wata dubu biyar jama'a ya jama'a iya iyayen suka ce a bar mishi da halin shi famfas nawa ne ake shirin da Allah yanzu ka buga famfas na kwana talatin kuma kullum yaro yaron ka famfas ne na jinsa ai ba kullum ya ba famfas ne zai sa ba yi. a gida zai sa ya kamata ya sa ya kwana a sake sa mishi wani don abin na dan taimaka musu haka yana taimakawa yaro bai fi fitina ba yau ko kaci aka yi majinjiri sha Allah uwa tana ba shi nuna ta shi famfasin nan ba a matan da wani matsala ya fito ba wanda ya san sirrin da Allah ya ji a nunin uwa tsakanin yaro da nunin wala duk damuwan da jinjiri ke ciki jama'a wana mun na mishi wani baki shi zaka gani, abin da kuma dane shi me wannan ka san sirrin da ke ciki shi yasa sai ka ji wani dan bakin kwaɗayi ba mu san me ba sai aro tambaya wani wazi to ya halasta mutum ya sha nan matan shi to me zai kara maka ka je bakin kasuwa akwai yagodin na akwai holandiya akwai na sha mai kyau ma malam amma wannan na na matan kan na kamar na jinjirin ka ne to me alaka ka ga jinjiri ga kai me kuma ka da kai ba ko dai ga suna yin love ne haka ce <laughs> Allah ya samu dace <laughs> saboda haka yan uwa Allah subhanahu wataala ce a tattauna in abu ya wahala to kowa ya koma da bukarsa a je waje ya je wurin wata ta share ya ci abin da za ta fara ya halarta wata mata in kaga wata mata matan kirki ne mai kyau ɗabi'a tarbiya mai kyau take da shi tana da kwakwalwa tana da halayya na gari ka ɗauki ɗanka ka bata ka shayar maka da shi ya halarta in matan ka bata da gaskiya tana da wasu halayya mara kyau tana haifo yaro ka ci yaro a hannunta saboda shayarwa yana tasirantuwa a ɗabi'un yaro yana ɗabi'antuwa a jikin yaro an gane ko dauki daga kai shi wani wurin da mutane kirki ya kira maka da yaronka sai yaro ya tashi da wannan dabi'a sai dai fa da wani abu da ya kuma jama'a idan ka dauki daga kai shi wani gida aka sha da shi to kuka sani ta da ta da shi da ƴaƴan da ta haifa ba dama ya aure wata fara an gane ko na'am ba dama ya aure wata a ciki sannan kuma za ki iya renar da yaro akwai miki yaro dan karami ba wai ki sha da shi nono bane a kina ba shi madara ne yana sha ya tashi a hannunki ya zama bai ma san wata uwa ba sai ki sanda ya girma kuma sai duwa du'azi aka ce ai tun da bakin ba shi wani sha ba zai yi auren shi sai zai ce to gaskiya mama sai mu gida gida yanzu a yi makon da yi wani aure wani wakil ga saba zan biya su dakin kan aure wannan ya halatta an gane ko tun da baki sha da shi nono ba ba komi insha Allah ta'ala kun ga sai a rufa ma gida asiri ke amma da wuya ko jama'a sai a hankali amma nono na shiga bakin yaro ya yi tsoso kai sau uku da ki an gaba da ki zama uwarsa ai amma kuma kar ya zamanto wani kato ne zai ce to wai zai sha nono su uku don ya zama ki ɗaiki ana nufin nonon da zai gina jiki na yaro ya ba yaro lafiyar jiki a lokacin da yaro ke da bukatar nono ba wai sai lokacin da aka yaye yaro ba an gane ko wannan shine ka'ida Allah subhanahu wa ta'ala ce a samu wata mata daban ta shayar sai Allah ya ce mi ينفق sa'atin سعة sa'atin wa man qudira alayhi رزقه فلينفق مما آتاه الله نعم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا كده سبحانه وتعالى يتشير liyunfiddu sa'atin min sa'ati mai dukiya in ya rabu da matarsa ya ciyar da ita based on abin da Allah ya ba shi da dukiya ta yi wadaka ta san iya tara hannu mai dukiya ne kaza safi kaza rana kaza yamma karfe sun kan akuya safi kan saniya rana na raguri da yamma kayan ciki na akuya safi kayan ciki na rago kayan ciki da biyu kayan cike iya abin da za ta yi ta cike don ta san tana gidan mai dukiya ne wannan ba Allah ne ce da yi fik sa'atin min sa'atin mai dukiya ya ciyar da matarsa gurgudan abin da Allah su mata lana kuma jama'a kun saurin kusur da yake faruwa akwai kurakuran da mutane suke jama'a sun ɗauka cewa kamar misali wai idan suna ce da dukiyarsu wai dukiyar raguwa yake wane mutum ji mutuwa wane mutum ai abin da ne muhammad ya faɗa wanzu allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kullum safe da kuka sani allah yana cire mala'iku guda biyu yau ma sun fito addu'a suke ya allah duk wanda ya ce da dukiyarsa kamar yayar masa da abin da yake wannan duk wanda ya rika hannu ya rawa ya allah ka tarwata dukiyar saura kamar zalla ya ce ba abin da dukiya yake samu na daraja ana cewa face karuwa yake yi idan kuma ana rawa ana rike hannu sai ya ragu ya salam ga wani sirri in kana neman kuɗi baka samu ba akwai hanya mai sauki za ka samu yanzu yanzu insha Allah ta in ka zo kana inda ya kai mutumin kirki ne ba Allah ya ce man يقرض الله من man الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون cewa zai baiwa Allah mai kyau zai bashi a lokacin da bai da shi ina muku rantsuwa da Allah da ya halicce ni ni Ahmad fa ina gane a wannan ina faɗa ne godiya ga Allah subhanahu wataala da tabbatar da gaskata wannan aya na taɓa zama ina da buƙatar ban da hutaro ba yadda zan iya yi na ce ya Allah kai ne kace duk wanda ba ka rashi za ka ba shi a lokacin da bai shi? duniya da lahira Allah za ka yi ya Allah abin wani ba shi abin da na bayar ko da ɗafi ne na rantsa muku da girma Allah na faɗi wannan magana ina kan alaula ne na tashi zan shiga masallaci ban shiga masallaci a gomin da ɗari na shiga na kabbara aka kira na waya ban ɗauka ba ina gama wallahi tallahi aka tuwa min dubu ɗari takwas wannan within short period abun ya faru tsakanin wannan da wannan faruwan wannan abun wallahi ko minti goma mai kwari wallahi bai ba na ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah al'amarin Allah sai shi Allah bai faɗan magana wallahi zama ba haka Profesa Mansur Yalwa wanda za mu yi zai yi muku zai ja hankalin ku idan mun kammala wannan karatu ya kawo wani bayani ya shiga damuwa ya ce ya Allah kai ne kake wanda ya shiga mutuwa ya Allah za a kawo shi mafita wallahi shi Allah kawo shi mafita a kasan da ba a san shi ba abun nan a click din kuna duba za ku zai a cikin abun nan youtube ka bi Allah kawai na roƙa da wani matsala in duk duniya wani sai baya son ka in Allah na son ka ai kai baka da matsala kowa ya ci ka mana amma Allah na son ka shikenan kai kawai ka tsaye ma ka tsaye abin da Allah yake ka tsaye kar ka saba wa Allah kana tare da kai kai kai dai ka saba wa Allah a cikin al'umma kar ka haife su amma da aka ba ka kiyaye to ka gama da rayuwarka ka martaba na wanda mutane suka martaba ka ka kimanta iyalanka girma malamanka da shugabanninka ba ka da matsala in ka shiga matsuwa Allah zai kawo maka mafita a cikin ba ga ayoyin mun karanta ba wanda ya ji tsoron Allah mafita Allah zai fita ciki wanda ya ji tsoron Allah ya ba shi arziki wanda ya ji tsoron Allah Allah wata Allah ya mai sauƙi suka al'amari wanda ya ji tsoron Allah ya ba shi nada da fitari ba ka ji girman wani boka sai ka daga ka kira ba ka da kudi ba ka da abin da zaka ci ba ga ka roki Allah ba annabi ya ce zaka nemi taimako ne ma a wurin Allah kullum muna faɗa iyaka na bude iyaka na sai kai kadai muke neman ka taimaka mana ko kake kuke bauta to waka al'amarin Allah sun ci yan uwa duk mai ciyar da dukiyarsa annai Muhammad ya ce Allah yana yin sa malakun suna addu'a Allah kan mai da mishi abin da ya fi wannan na'am wanda yake rawa Allah ka tarwata nawa nawa yake faruwa mutum nawa nawa Allah ya datar da mu Allah subhanahu wata'ala yake cewa liyunfidu sa'atin min sa'ati mawdaci ya ce da wadatar da Allah ya bashi wa man qadara alaihi rizquhu wanda Allah subhanahu wata'ala kuma ya ya ya kuntata masa arzikin sama na wanda bai da shi da yawa to falin figmin ma a tahulla shi kan yi ce da abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba shi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah madaukakin sarki baya dorawa rai wani abun da ba ta iya sai abin da Allah ya ba ta sai ya ja'ala Allahu ba'da usrin yusra da sannu Allah subhanahu wata'ala zai kawo sauki bayan tsanani wannan fashi ne ka'ida ta Allah ya uwa duk tsananin da kake ciki to in kai haƙuri to wannan alkawari na Allah kun gana haka Allah ya faɗa sai ya ja'alullahu ba'ada sai ya ja'alullahu ba'ada usrin yusra can kuma yace fa inna ma'al usri yace yusra in dai akwai tsanani jama'a to ya haƙuri Allah zai kawo mafita na. wa ka'ayyin min qarr مرضة عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا na ga kamata mu zan sarma da tambayoyi kuma mun kai sha ɗaya akwai wannan abun nan da malam zai saboda karmu kamin ya riga ya abun insha Allah za mu dakata da tafsir nan akwai tambayoyi da muke da su za mu dan duba sannan kuma akwai eh, sako da shi prof zai isar ku ta hanyar waya insha Allah ta'ala ah, akwai tambaya a nan wannan tambayin cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya yi rantsuwa kuma akan gaskiya ba akan gaskiya ba to malam ne hukunce shi ya yi rantsuwa ba akan gaskiya ba sai istighfar ya yi karya kenan ai akwai rantsuwa da za ka yi kafara ta azumi akwai kuma da kafara ce ta istighfari kai kariya kai rantsuwa to irin wannan ya suke bala'i da suke zara yawan da nan au ke faru maka ce tilayen da suke abun haka ne don ko kai kana wuri ko baka ne amma rantsuwar da za yi kafara da ce kai azumi uku to shi ne ko ka ciyar da miskinai ko ka mustafa ke goma shi ne ba za ka je wuri ba ba zan je ba sai ka tafi kuma yi rantsuwa za ka je ko kai da ki tafiya an gane ko amma yi rantsuwa kan karya to wannan wannan ita ce bala'in da take rubuta ran adam da rushe gidansa na'am ta tarwata rayuwar dan adam amma rantsuwa ya sai shi ne za ka yi rane wala zan je wurin tafsiri sai ki suna ne wallahi na wallahi na tafsiri je kin ya zumi wallahi na ya azumi me kika ce wallahi ta faransa wallahi wallahi ka zana wannan babu komai a cikin insha Allah an gane ko babu matsala da irin wani ah assalamu alaikum ina da mara lafiya amma na rasa ni ke damunsa ni damunta na yi magani mala amma har yanzu shiru kuma ta dade a cikin jinya mala ina neman addu'a Allah ya bayyana min abin da yake damunta a ban gane ba ki je asibiti dai ki je likita za su gane kai ta asibiti amma ke ba dole za ke gane ganewa an gane ko kai ta asibi insha Allah ta'ala ai Qur'ani ya faɗa mana ko a sautin nakhal na'am fil ci wal zuwa fasalu ala zikrin kuntum la ta'lamu yau tambaye masu sani insha Allah ta'ala su ga amma kin da kin buƙaci addu'a da ikon Allah addu'a ne na tasiri an gane ko to Allah sa da Allah su ba wai Allah ya bayyana ba a Allah ya kawo mata lafiya da sauki assalamu alaikum malam Allah ya ji kan iyaye ya sa aljanna ce makomar su amin tambaya anan ita ce miji ne ya saki matarsa saki daya ba ta gama ita ba ya mai da ita ya kuma ƙara sakinta ba ta ya mai da ita ya sake sakinta to ya haka wani ai wasa ke ne ke yayi ba ya take ta ba hata ta fara ya da dai, ta shike na sai ya hakura hatta ta yi ha zaujan gaira sai ta auri wani kuma hadisin annabi ya ce sai wanda ya dandana ta yi mata dandana ce ba a shirin bayan gida a ce to zai ta yi auri wani ta ke ta sam kuma ke san mijin zai aure ki ya sake ki sake dawo da ke cutar da ke dawo da ke ya zama sha ya kasa shiga harkar wannan kuma ba mutumin kirki ba ne yana wasa da da aure ke shi kenan ya kayar sau uku shi ke sai ki haƙuri ki tafi abinci ba aure kuma to me da kuma to me zaki inda kina da mutunci ai da tun na farkon ma ya bar ki ai ne ya kuma kai ga mutum ya saki matar shi ba shi a zaune ba ta zaune suna yawo nan da can suna nema musu fatawa a ce muku mene kana da matar ai kuskure ne ai assalamu alaikum malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi amin ya kara lafiya da nisan kwana amin Allah ya amsa mana ibadunmu malam na hukuncin mijin da bai iya biya wa matarsa bukatar ta, shi ma yana da laifi to ban bukata iri-iri ne ba ba ta kudi ne in an zo da salari baya mata bayani ne na albashin shi to in dai wannan ne ta yi hakuri saboda Allah karkar ka bari matan ka ta san nawa ne kake samu don akwai matsala matan yanzu suna damuwa sosai matan da dai kan ba su fi damuwa da wani ma amma na yanzu idan su abu yake sun waye ka rika dai dabarun da za ku rika yi an gane ko ko kuɗi na ɗaki in ka yi matan ka ta gani ka ja wannan littafin to in ka fita ta fita ka dawo ka canza wuri ba za ta ɗauka maka ne ba amma za ku rika samun matsala ne don ba abin da za ta tambaye ka kake ba karkulici a kurkuci amma ba ya biya mata bukata ne na kusantuwa na aure to me ya sa bai da lafiya ne je ne magani da misha kuri je ne magani saboda Allah a ji asibiti a duba lafiyarsa ba za ka zauna kana da mata baka da lafiya baka iya kusantanta to zalunci ne ka ha'ince ta an gane ko na'am ku je ku nema gare kuma ki mishi uzuri saboda Allah assalamu alaikum malam Allah ya duka mahaifiyarka Allah ya gafarta mata ni ba har da babana ba ba ki ba Allah ya duka babana da mamana an gane ko ubana da suna shekara goma sha takwas uwana kuma tara suna je maka ina kano da girma na tun cita ce saboda haka Allah ya ji kan iyayenmu dukanmu da mudu an gane ko malam don Allah tambaya me hukuncin mijin da yake kin cin abinci da ya bawa iyalinsa misali ko tuwo ko shinkafa sai shi ya je ya saya abu mai daɗi ya zauna ya ci in sai masa magana sai ya fita ya rabu da ita ta hakanta so wannan fa <laughs> akwai sulhu jama'a an gane akwai sulhu <laughs> dr ahmad bomba allah ya gama ta masa ya ce kana da mata hudu da yara talatin misali kaga a ce yau a dan farfesu haka wanda bai wuce killa 1500 ba da dan abun nan dan wani dan ba mai kyau haka wanda ba za a dan kashe dubu uku ba ya tsakanka da Allah wannan zai ke da wayannan mutane kaga su za su yi hakuri misali da dan mudu masara mudu hudu da dan miya kuna kuka ka dan sami shi abun nan kaga za a iya tarayya duka wadata ko su ba amma kai killa kana da dan damuwa killa kai kana da da'awa yanzu kamar Allah ramma kullum a mimbari su a mimbari na wa'azi na ƙasa na jiha da local government jan baki nan da can za ku ci mutum Allah jama'a zai iya haƙuri da wa'annan a dole za a mishi uzuri ko ba ka ba ya dan sha ci domi ya dan ci farfesu saboda murya ta dinga budewa ku iyalai kuma a ya haƙuri a ba su masa a yi haƙuri a yi haƙuri akwai za a haɗu a gaba ko ba ka ba to ko da kin ga mijinki irin wannan ne to ke haƙuri to amma ba ko ba za a sake ba ba za a sake ba kai ma ita ma mutum ne ka ɗan yi wani dabaru a rika ɗan dai taimakawa ko ba ka ba kun sa ko wanda in yi tuwo yana cikin damuwa kuma na san da yawan mata sun fi son tuwo gaskiya musamman mai ta yi ciki ta fi son ta ci tuwo haka to a yi haƙuri ku ci tuwon a ya ƙura tuwon jama'a an gane ko ranke da ɗage ya su mishi uzuri ki mishi uzuri abu da kika dafa ya kau na gida a ya ƙuri jama'a a gane sai da sulhu wannan tafsirin ya zo muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin birnin tarayya abuja tare da Dr. Ahmad Rufai Nasir shugaban majalisar malamai na Jubuis Kefi kuma babban limamin jami'ar jihar Nasara da ke Kefi daukar nauyin kamfanin Mundasa Global Nigeria Limited da fatan Allah ya saka da alheri